السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين وبعد وآك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أن يقصاكم إلى النجاة أما الله يكيه نعم ina jin ba manta ba za mu shiga babul aniya ko bismillahir rahmanir rahim قال المصنف رحمه الله تعالى باب الآنية باب الآنية wato babin da zai magana akan mazubai mazubai al'aniya jam'i ne na ina al'ina'u mazubi kenan duk wani mazubi kowane iri ne ko kwano ko kofi ko me inda dai mazubi ne da ake zuba ba cikin sa ana kiransa aniya suna ne general name ne na dukan wani mazubi a ciki sai dai kowanne kuma yana da sunan shi an gane ba galibi za ga ana cewa kwarya ko kore a zaure musamman a zaure makarantun zaure haka amma dai abin da ake nufi da aniya shine mazubai an fata bin yaman radiyallahu anhuma kal kalan Nabiyu sallallahu alaihi wa لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه wannan daga huzaifatu bin yaman sahibu sirrin rasul sallallahu alaihi wasallam abokin sirrin manzan Allah kenan wanda annabi ya bayyana masa wasu munafukai bai bayyana wasu sahabban ba har umar yana zuwa wurin sai yana tambayarsa dan Allah ina ciki Hmm. wanda Umar fa bin al-Khattab min shiddati khawfihim anin nifaq da Allah ina ciki hadari ne a garin dama sosai sai ya ce baka ciki a makar wani ya sake tambaya ta <laughs> in ba haka bato an dinga layi a gidan huzaifa mutane ta taruwa suna layi kowa yana tambaya ina ciki wanda annabi ya ce ina ciki sai baka ciki to daga nan ya ce kar wani ya sake tambaya ta la ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace la shirabu fi aniyati zahabi kada ku sha abin sha a cikin mazuban zinare wal fidda ko azurfa duk mazubin da aka yi da zinare ko azurfa haramun ne a sha abu a cikinsa kowane irin abu la ya ce la yaktasu hadha shurbi bil ma'i fakat kullul mashrubat yadkhulu tahta hadha al umum an gane dukkan wani abin sha ko menene wanda sha ake yi wanda za a zuba a cikin mazubin ko kofi ko nabu haramun ne a sha shi inda da zinari aka yi kofin ko azurfa wala ta akulu fi sihafiha kada ku ci kuma alaikum salam kada ku ci kuma a cikin wato plate suhfa ne kwano wato plate haka na, abinci shi ne a suhfatu jam'in sa sihaf an gane a suhfa guda ɗaya kenan sihaf jam'i shine plate wanda ake zuba abinci a ciki za ga kamar faranti haka mai na dan zurfi kaɗan to shi ake kira sihaf wato plate kenan fa inna halahum fi duniya annabi ya kawo illa haza haza jumla illatun lil man'i illatun lil min al akli wa shurbi min aniyati zahabi dhahabi wa sihafiha illar shine fa inna halahum fi duniya. su waɗannan gare nasu ne a duniya su kafirai ailil kufar na kafirai ne a nan duniya su ne za su sha domin su ba sa kiyaye dokokin ubangiji ma'ana lahum saboda kafirai su ba su kiyaye dokokin ubangiji shi yasa kai mumini kuma kana kiyaye dokokin ubangiji ba wai iya cin abu ko shan abu a cikin waɗannan mazuban na zinari ko azurfa ne ba za a iya ba kowa zai iya yi amma kai a duniya sijinun laka eh a duniya sijinun mu'min wa jannatul kafir kai kana lura kana izina da dokokin ubangijinka akwai manufa ta samar da halittanka wannan manufar kana kokari ka kiyaye ta saboda haka aka ce kada ka yi amfani da su yana daga cikin manufofin shine a yi maka umarni cewa kar ka yi ko ka yi an gane to kana kiyaye wannan shi yasa su kafire kuma ba sa kiyaye wannan amma fa innahum aidan ah, mukhatabuna bi shar'i hatta kafiran mukhatabun bi shar'i duk hanin da yazo a cikin qur'ani ko hadisi har kafirai suna ciki sai dai su sun wa hannun ko umarnin karan tsaye alaikum salam dan dakatar da wannan abun ci gaba an gane ko fa inna halahum fi dunya wa lakum fil akhirati ku kuma wayanan kwanuka naku ne mallakan ku ne a lahira fil akhirati a lahira zai za ku yi amfani da shi banda a duniya a duniya kam an haramta yin amfani da shi gare ku ga wannan mazibi kenan daga cikin mazubai akwai mazuban da bai halatta ya amfani da su ba akwai wanda ya halatta a yi amfani da su daga cikin wanda haramun ne shine mazubi na zinare ko azurfa amma ma siwa huma faja'izun an amal kullu aniya ma wa al min zahab wal fidda faja'izun isti'maluha an gani وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه هذا الحديث متفق عليه اتفق عليه البخاري ومسلم عن أم سلمة بإسنادهما عن أم سلمة لما aka حديث متفق عليه أن يتفق عليه على إخراجه بخاري ومسلم بخاري ومسلم عن صحابي واحد وإن اختلف السند وإن اختلف السند ولكن اتفقوا في إخراج هذا الحديث عن صحابي واحد على هدى كأم سلمة إسناد مسلم يخالف إسناد بخاري ولكن اتفقوا عند الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث هذا الحديث يسمى متفق عليه أما إن دي, إن دي صحابين دي بني لا يسمى متفق عليه Mm. an gane na'am ana kawo rawahul bukhari wa muslim amma galibin aka ce rawahul bukhari wa muslim eh, yana yana daukan ma'ana guda biyu yana daukan ittifaq ittafaqu ala sahabin wa kuma yahtamil kuma anna anna kull kull riwaya lil bukhari wa muslim sahabiyuhu sahabiyu hadha laysa bi sahabi hadha Eh, an gane to sai a ce rawahul bukhari wa muslim yana daukan biyu amma aka ce muttafaq alai ittifaqan cewa as-sahabi wahid هذا هو الفرق واضح yasa a cikin min maratibul maratibul sihhatil hadith eh, inda indahum sab'at maratib suna da martaba mataki guda bakwai na ina inganta hadisi hunaka ma yusamma muttafaq alai muttafaq alaihi al-bukhari wa muslim fi ikhrajihi hadha fi a'la al-maratib a'la al-maratib thumma uh, man farada bihi al-bukhari wa man farada bihi muslim هذا انفرد البخاري برواية هذه مرتبة وانفراد مسلم برواية هذه مرتبة إذن عندنا ثلاثة متفق عليه البخاري ومسلم ثم ما انفرد بإخراجه بخاري وما انفرد بإخراجه مسلم هذا ثلاثة هذه ثلاثة أليس كذلك ثم ما كان على شرطهما كل حديث كان على شرط البخاري ومسلم وإن لم يخرجاه ترى تسمع تارة يقول صاحب الحديث أو يقول المخرج هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم هذا يدل على أن البخاري ومسلم لم يخرج هذا الحديث ولكن الحديث صحيح على شرطهما لأنهما ما شرطا على إخراج كل الصحة أه؟ ما شرطا هذا وسوف هذا ما كان على شرط البخاري وما كان على شرط مسلم هي يعني ما على شرطهما ثم من فرد بشرطه بإمام البخاري ومن, شر ومن فرد بشرطه إمام مسلم كم هذه ستة ثم ما كان صحيحا على غير شرطهما هذه سبعة سنة متاكي قد بقوي دك حديثين قد تدو بسوچ متاكن نم بقوي با amma kowanne ana hujja دشي shi sai dai amfanin wannan shine wajen tarjihi da jam'i da kuma nasi wal mansukh a nan ake amfani da shi ya ce in aka samu hadisi guda biyu ana rinjayar da mattafaka alaihi bukhari muslim wa huwa asahhul ahadith eh, sannan summa man farada bihi bukhari thumma man farada bihi muslim thumma ma kana ala shart al-bukhari thumma ma kana ala shart muslim thumma ma kana ala ghairi shartihima ma kana sahihan inda ghairihima wa huwa sahihun as-sahih inda ghairi al-bukhari wa muslim an gane shine shine huwa al-martabatu as-sabi'ah والأخير واضح وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قالت أنا منيشكو أم سلمة تشي wato هندو bintu, bintu أبي أمية تشي أم سلمة تنادي يا هدو annabi ya aure ta aga matar annabi ce sallallahu alaihi wasallam bayan mijinta Abu Salama ya rasu shi Salama dan su ne shine dan su na farko namiji ne Salama din sannan akwai Zainab sannan akwai Durra sannan kuma akwai Umar su hudu su ne ƴaƴanta don da annabi ya tashi neman ta sai ce tana da ƴaƴa da yawa akwai illoli guda uku wanda tana ganin zai wuya ta iya auren wani annabi ya ce me su ta ce tana da yaya da yawa sai ce wannan ba matsala ‘ya'yanki ‘ya'yana ne an gama da wannan sai me sai ta ce ina da tsananin kishi sai ce zan roƙa miki Allah ya an yi hafifa ha anki eh ba wai an yi zuhi ba hannu don mace bai yiwa kishin nan yana nan amma dai an yi hafif ya sauƙaƙa miki kishin ka gani ya sauƙaƙa miki kishin shi ne na uku ba me na uku kuma damarki ya ce to ai akwai yan uwana ba sa na ya ce ba komi wannan ma shekaru ta ce shekaru ne shekarunta ta ta manyanta ce ai ba komi kuma yan wanta ba ta nan ba sa nan ce duk wannan ba matsala ai shekarun ki ai na girme ki <laughs> a shi nan ba a gani gashi ya auri sauda sallallahu alaihi wasallam yanzu da mutum za a ce masa a wance ba zawara ce ya ce ka ina ina zai ta jiga yayanta ko ɗanta ɗaya ne <laughs> ba za a shigo masa shi gidansa ba kare ɗau nauyin ciyar da shi don Allah ji <laughs> ya ta ce manzan Allah ya ce allabi ya shirabu hello na alaikun salam na cikin aji a lafiya kalawa daina ganin wayar magaba ɗaya ko na'am ta ce alladhi ya ce alladhi ya shirabu fi ina ilfiddati duk wanda yake shan abin sha a cikin mazubin azurfa kaga ya ambaci azurfa kadai kaga ya yashmulu fidda ya yashmulu zahab tunda aka ambaci na kasa zahab ya fi daraja to aka ambaci na kasa zikiru adina ka gani ko ya stalzimu alhukum alal a'la eh an gani ko saboda haka yace allabi shirabu fi ina fiddati inna ma jarjiru yana kwankwada fi ne a cikin sanara jahannama wutan jahannama yake kwankwada gashi ruwa da yake sha ko shayi ko kunu ko menene abinda ake sha amma hukuncinsa kamar wutar jahannama yake kwankwada ma'ana zai shiga jahannama shi ake nufi kaga allazi abin nan ismu mausul ne allazi tufidul umum ya shafi kowa duk ismu mausul kowa ya shiga da babban mutum mai kudi ne mai mulki ne mai sarauta talaka ne kowa ya shiga Allabi din nan ba wanda aka ware saboda haka um, don umumi ne duk inda allazi ta zo tana fa'idanta da umumi an gane ko to shine yace ah, muttafaqun alai وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وانا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce idha dubigal ihabu idan aka je mai fata al-ihab fata kenan fatar da ba a je ta ba yana ihab so idan aka je ta faƙaɗi tsahura ta tsarkaka so za ka iya yin sallah a kanta ko da fatan mushe ne ko da dabbar ta mutu mushe aka cire fatar aka je aka jeme ta to ya halatta ka yi amfani ta tsarkaka za ka yi sallah kai za ka yi komai kai ya halatta a yi amfani da shi ko da fatu matukan dama kawai in aka samu jima shi kenan shi ne advac shi ne jima kenan to kaga wasu malamai ma suka ce suka ce wannan umumin kalmar don kaga babu laki aka yi sun da mutlak ne cewa iza dubigal ihabu al-ihab al-ihab fatan abinda ake cewa ihab baya bai kebanta ga wata dabba banda wata ba dukkan fatu ana ce musu ihab sawa'an ma'azunul akli au maharumul akli wanda ya halatta a ci ko wanda bai halatta a ci ba cikin dabbobin duk aka je fatan sa za a yi amfani da shi kenan shine zahirin abin da musamman ma zahiriya suka tafi a kai. da yawa cikin malaman zahiriya haka suka tafi cewa kowace fata ma kowace irin dabba ce sawa'an ma'azun al-akli aw ma'azun al duka za a iya ci ai za a iya amfani da fatan an jemi wasu malamai kuma suka takaita abun akan ma'azunul akli wanda ake cin da namansu su kaman bahimatul an'am su ne kaman kuma dabbobi irin na dawa wanda ya halatta a yi su a ci irin su barewa irin su eh, abin na gada mariri abin nan su bauna su waye da sauransu za a yi amfani da fatan nasu amma kaga zaki damusa su waɗannan kaga abin na mahrumul akili ne so ba za a amfani da shi ba a maganar wasu malamai amma maganar su kamar su ibn hazam da dawudu zahiri da sauran man na hana hawahum su kan sun ce duk gaba daya za a ci kura kuma sun yi sabani akan cinta ko rashin cinta tunda an ce kura ita ba ta da fika kamar na zaki irin wannan fikokin guda biyu da suka yi haka da kuma wannan da suke farauta da shi shine nap tunda annabi cewa kullu abin nan zinabin minas siba kaga zinab shine mai fikoki masu fikoki wannan irin su zaki da damusa kenan sun su kerkeci irin su dila kaga duk suna da shi duk haramun ne a ci su kaga ka zo nan burgu gafiya kenan da bera duk sun shiga saboda suna da wannan fikokin da mage duk suna da wannan fikokin haramun ne a ci su eh saboda kaida ce annabi barto kullu zinabin kullu din nan kulliya ce ba kullu ne almuradu juz'un ba ga malaman mantiq saboda haka kullun nan gaba ɗaya yana daga shine ma kusan wato kalma ta umumi na farko da malaman usul suke bayani saboda haka dukkan mai fiƙa haka ba ambata sunaye ba sifar aka faɗa sai zanto dukkan mai sifar wanda ya sifanta da wannan sifar to ya shiga kamar yadda annabi yake cewa ai la yadkhulul jannata abinan nan man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibirin sai suka ce alkibru suka tambaya da abin da ake nufi kibiru don sun yana suka fasara kibiru annabi ya ce ba shine kibru ba wasu su ce annal ar-rajulu yuhibbu an yalbasa thawban jadidan wan na'al al-jadid kaza ila akhirih sai ya ce kullu hadha laysa bi kibr wannan ba ba bane don ka ce kai ba za ka sa kaya ba sai na dubu goma goma ko sai na dubu ashirin za ka sa shadda ko takalminka na dubu sha biyar kake so irin na kasa kasan nan kai to wannan duba girman kai ba ne in bin ɗinka ne ya halatta ka sa sai dai ya kamata ka lura kuma hanyoyin shaidan da yake biya halakar da mutane akwai akwai wajen ikthar min al-mubahat yawaita maka cin abin abin mubah mubah ne amma kuma sai ya shagaltar da kai da shi sai mantar da kai abubuwan da ya kamata kuma mutum ya tara motoci guda bakwai goma sha na shiga kawai kayan wai sun kai ɗari set wani ɗari uku wani ma wani set ɗin in ya sa kaya yau gobe ba zai sata ba ya ya expire kenan gobe sababi tsawon shekara kaya ɗari uku da sittin saboda yana da wadata haka duwayen nan ba abin nan bane matsala ce akwai hanyoyi bakwai ibnu ibnu qayyim ya kawo su a cikin a cikin abin nan eh, bada'iul fawaid bada'i'ul fawaid na ibnul qayyim ya kawo wannan bayana duruk ne guda bakwai wanda fi duruku sab'at duruk fi idlali iblis li bani adam yanda iblis yake halakar dan adam hanyoyi bakwai ne daga ciki akwai wannan to kun ga mutun ya shigaltu da wannan akwai matsala shi yasa sai ya ce to me kibru sai ya ce innamal kibru sai ya ce me batarul haqqi wa ghamdun nas kaga sifa ne innama zakar sifa girman kai shine badarul haq ay raddul haqqi wa adamu qabulihi idza kila idza idza qala laka akhuka aw sadiquka haqqan lam takbalhu li'annaka istahqartahu kana ganin kare na shi bai kamata ya ba matsayin ni a cewa ne to kaga wannan shine badarul haq raddul haqqi wa adamu qabulahu sai kuma batarun abin nan gamdun nas ko gamsun nas ko gamdun nas wulakanta mutane ka wulakanta su kamar da su ba kowa ba kana wulakanta wani ka wulakanta wani a maka magana maka haka to kaga wannan siffa ce mai kudi ya shiga mai mulki ya shiga talaka ma fitar ya shiga in dai ka siffanta da siffar kawai ka shiga cikin kibir wanda la ta dukulul jannat aljannatu haramun ala manita safa bi hazi sifa lil kibir sifa ce kawai an gane ko saboda haka anan wasu suka ce sifa ce kawai ya ambata tunda sifa ce aka ambata shikenan duk sun shiga duk abubuwa sun shiga to akan zahirin nan maganar suna da karfi ko shakka babu in dai aka je mai fatar shikenan ya shiga don ya ce kulla abin nan uh, iza dubigal ihabu kaga shart ne iza dubigal ihabu faqat tahura an gane ko musamman ma ruwayan al-arba'a wa inda arbaa man humul arba'a al'arba'a iza kala ibn hajar al'arba'a ashabu sunan al'arba'a su ne yake nufi da arba'a annasa'i abu dawud turmuzi ibn maja Sune arba'a duk sun ruwaito hadisin da lafazin ayyuma kaga lafazin ayyuma ya ga mai umumi ne ayyuma ihabin kowace irin fata kowace fata shine ma'anan ayyuma kowace ihabin fata dubira aka je me to faƙat tahura haƙiƙa kaga sai zo da faƙat litta haƙiƙ ya tsarkaka so shi kenan kaga magana ta tsari kenan akan wannan ra'ayin ta cewa umumi ne shikenan uh, in ka ce zaka fitar da wani daban banda wani yana bukatar ya taju ila dalil kullum man akhraja ba'd al-julud aw ba'd al-ihab duna alaihi uh, bid dalil haka suka faɗa irin su ibnu hazam a cikin muhallata shi da su dawudu zahiri da sauransu to a zahiri kuma kalla suna da hujja mai ƙarfi eh, tun da jima ce kuma za a iya amfani da shi ne wajen amfani ka shimfiɗa ka kwanta ko ka yi amfani da shi ko ka sayar duk ya halatta in dai aka jeme shi kafin a jeme ne bai halatta ka sayar da ko da fatan ma'azunul akli kamar shanu ko akuya ko kaza ka cire fatan ka sayar ba tare da ka jeme ba wannan haramun ne na fata an fahimta amma in an me to ya halatta tun da kan ɗahura ya zama dahiri ko ba haka ba eh? fatar mushe wai ina maganan fatar mushe ai na bushe nake magana ok dama na abin nan ko a ah, ba kowace ba ta mushe shi ne ce muna magana ne akan kan gairu ma'adunil akali cewa su kaman zahiriya sun shigo da shi cikin fadin ma'anar in an je mai ya halatta ka yi amfani da shi shi ne ce ai ba ma wannan ba ko da ma'azunil akili ne wanda ya mutu ya zama mushe mushe nake nufi anan nan ina son ce mushe ne in ma ban faɗa ba to shine shi nake nufi mushe ne eh, in ka cire fatan fatar mushe ba a jeme ba haramun ne ka sai da shi ko ka yi amfani da shi ka sai da mushe amma idan ka jeme sannan ka je ka sayar to ka sayar da halal don ka sayar da ɗahiri an gane yawa ɗahiri ne ka sayar da ɗahiri ya halatta kuma eh kuma ka yi aiki kuma ha gani ka yi aiki kuma ka abin nan ko ba haka ba na'am eh, eh a can na tura da haka ina ga a waje ne suke hakan nan na ga ai ba komi ko eh eh gaskiya ruwa kuma matsala ne matsala ne ruwa shine yasa naje wata na cikin gari aka yi ruwa akan babur nan nayi na ya tashe gi gashi zai kawo ta sai kita wannan baburan an gane maganar to saboda haka kawai maganar wani guda biyu suna da karfi idan ka fi hankalin kai kwanta karka haramtawa wanda ya tafi akan umumi in hankalin kai fi kwanciya da taksisi a ce an keɓe cewa sai ma azunul akali na fata an fahimta wanda ya tafi akan cewa duk umumi ne shikenan karka zarge shi matakan an je mi yana da hujja mai karfi an gani. yawwa wa an salamata ibn al-muhabbik radiyallahu anhu kala. Kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ruwa ne kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dibagu juludil maitati tuhuruha kaga wannan ma ya sake fitowa fili da abu kaga yace dibagu juludil maitati wato jeme fatar mataccen dabba duhuruha tsarkinta kenan tsarkinta ne wato tsarkakatta ce an gane tsarkakatta ce wato tsarkinta shine kawai a samu jemiya ana jeme wato tsarki ya tabbata rashin tsarki adamu tuhuriyati shine adamu dibag wujudu eh, ad dibag wujudu at-tuhuriyya an gane kawai wannan ma ya fito ma da magana mushi almaita ashe kenan cin naman ne aka hana mu yanzu ba za a ɗauko fatar abin na a je a gyara shi kamar yadda ake gyara fata a yi ganda in na mushe ne haga haramun ne aka ci jima aka ce wanda za a yi jima ne a yi imalinsa wajen amfani ba na ci ba shi ne aka halatta a yi takalmi a yi riga a yi belt a yi jaka da sauransu da kuma irin hannu agogo da ake na fata duk za a iya yi da su eh? kamar salka duk za a yi da shi shi za mu zo kan yayi za mu zo inda annabi suka yi amfani da salkan imra'atun mushrika kaga ba tunanin wai za ta kira Allah a yanka dabban gaban nan ko <laughs> shine saboda haka da aka ta tsaurara wa mutane da da za ga ana tafatawa irin malaman dan nan sai a dinga cewa in dai bel daga waje ne in dan sanda zai sallah sai ya kunce sa ya cire bel ya ajiye ya cire hulansa wanda ake da danfa aka ratsa fata a jiki sai ya cire duk ya ajiye su in agogo ma mai fata ne sai ya cire sai a ce duk daga turai ne saboda haka ba su yanka dabban ba da suka abin nan kuma kaga ba za a yi aikin ba da shi sai an je sai an je me saboda haka ko daga ina ne yazo in ma daga shedan ne shine mai ma'aikatan in dai an je ya halatta kai amfani da shi buri kawai a samu jima shikenan an gane ko hmm. wa an maimunata radiyallahu anha maimunatu bintul harith kenan matar annabi sallallahu ka gani goggon ko goggon wannan ko khala ta abdullahi dan abbas eh don ita da maimunata da ummul fadl wasu ɗaya ubansu ɗaya so kaga abdullahi dan abbas shi yasa yake zuwa gidan annabi kai tsaye shiga wajen ɗakin ita maimuna don kamar mafiyarsa ce don ƙyar uwar mahaifiyarsa ce abin nan kanwar ummul fadil ce uwa ba ɗaya ha gani na'am kuma haka suna cikin alul baiti kuma suna cikin alul baiti ita mai munan tana cikin alul baiti kuma matar annabi ce yi saboda ta yi abin nan saboda ko da yake ita ba za a iya sa ta cikin umul abin nan amma tana cikin alul baiti tun da matar annabi ce ta nan ta samu shiga amma shi shi abdullahi dan abbas da fadlu da aqilu da sauransu duka wayannan ahlul baiti ne saboda shi abbas din dan uwan mahaifin annabi ne su daya abdul muttalib ya su duka shi abbas aga dan uwan abin nan ne saboda haka shi ma yana cikin ahlul baiti gashi kuma ya imani yace qalat marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bishatin wato an wuce wajen manzan Allah sallama da wata akuya ko wasu mutane sun wuce manzan Allah sallama da wata akuya ya jurruna na suna janta faƙala wato marra a nan an shafe unasun ko kuma shi annabi ɗin rasul shine fa'il marra rasulullah sallama unasan bishatin kenan annabi ya wuce wasu mutane da wato tare da akuya wayna mutane suna rike da akuya ya juruna suna janta za su kai ta bola faƙala sai ce da su lau a kastum ihabaha ina ma da kun riƙi fatarta. ko ya ce me yasa ba ku riƙi fatarta ba me hana ku riƙi fatarta ku ɗauki fatar ihab ɗin wannan dabbar ku yi amfani da ita faƙalu ya suka ce ya rasulullah ai inna ha mai tatun mushe ce fa to annabi bai san mushe ba ce tunda ya gani ana janta ai mushe ce ya san ta mutu ce ai mushe ne akuyar faƙala sai annabi ya ce da su yau tsahiro halma'u wal ƙaraf da ruwa da gabaruwa za su tsarkake ta ƙarazu gabaruwa kenan eh gabaruwa wannan wani naftun ne wanda ake amfani da shi wajen jima kamar tsamiya take za tana fita ana bulala ma da abun nan dinta a makaranta an sha mana bulala da ita bagaruwa ko gabaruwa eh ok bagaruwa ne ake ce mata ko tana da yaya ana yin gam da shi yayan nata ana cira a yi gam ana eh ruwan jikinta ana lillike kudi ko na abu an gane ko gabaruwa kenan yadda ka san tsamiya haka haka yayanta yake an gane akwai kuma wata bishiya da wata tsiro ma da ake yin wani tsiro da ake yin wannan da shi shi ma baba an san baba eh ba baba ba ba baba ba baba eh akwai baba na shaye-shaye ba shi ba <laughs> eh wannan baba eh baba kamar gurin da ake yin rini haka eh akwai tsiro ne akwai tsiro eh eh yawa wannan ciyawar shi ta nake magana tana da yaya ita ma eh kamar roba take ok roba to kaji kuma wani abun nan ko roba roba <laughs> hausa girama kenan go to amma wannan karas gaba ruwa kenan ana amfani da shi wajen jima to kaga annabi sai ce da ruwa da karas gaba ruwa za su tsarkake ta amma da ya ce jima zai tsarkake ta sai faɗi sinadarin da ake jiman ce za su tsarkake wannan fatar kuka je kuka yi amfani da ita kuka yi jima kuka je mai ta za ku yi amfani da ita shine abin da yake nufi an gane ko saboda haka ya halatta kenan a yi amfani da shi akhrajahu abu dawud wa nasa'i da imamun da abu dawud da nasa'i suka fitar da wannan hadisi hadisi ne sahihi an gane ko na'am to amma dai duk da aka sai mun abin mu cike babin ko wa an abi sa'alabatal khushani radiyallahu anhu kala daga abu sa'alaba al-khushani radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace kultu ya rasulullah nace ya manzan Allah inna bi ardi qaumin mu muna zaune ne a kasar wasu mutane ahli kitabin mazowa littafi kuma abota littafi ahlul kitab shine nasara yahudun nasara afa na akulu fi aniyatihim ko ma ci abinci a cikin mazubansu mazubansu kofi plate kwano wane duka da suke amfani da shi wajen cin abinci za mu iya amfani da mazubansu mu karba mu ci abinci da shi tunda ba musulmi ba ne su faƙala a wasu nuskan kuma babu faɗin ya ƙala ƙala ya ce la ta'kulu fiha kada ku ci abinci a cikin kwanukansu mazubansu haka annabi aka yi faɗa musu sai ce ya kawo togaciya sai ce illa an la duk gairaha sai dai in ba ku samu wanin ta ba ba ku samu wasu kwanukan ba sai nasu to sai ku karba ku yi amfani da shi fagsilu han ku karba kuma ga sharadi sai kun wanke ku wanke su wa kulu fiha kuma ku ci a ciki ku wanke sannan ku ci saboda suna amfani da wasu abubuwan da bai halatta ga ku musulmi ku ci an gane ko akwai wasu malamai da suke magana wanda za mu zo kanta a cikin babukan gaba ina jin a babin da zai biyo izalatu najasati izalatu najasati a ciki akwai wani hadisin da ake magana ina jin wannan ma na farkon na farkon ne ko da ciki ne sun yi magana sun kawo magana akan cewa wasu malamai sun ce idan idan eh, idan mutane mutanen da a gurinsu ya halatta kaban maganan giya da khal Shi ne ma gashi a wannan hadisin ne maganan giya da hal ba zan tsaya mu cinye lokacin ba mu bari sai mun zo kai eh, wanda wannan fahimtar mafahimta ce wanda gaskiya tana da rauni kwarai duk da wasu malamai suna faɗa na fata an fahimta akan akwai alhallu kun san alhallu ko alhallu akwai wanda ake yi ake yin sa daga giya idan giya ta lalace sai ta zama hallu sai a mai da ita hallu akwai wanda kuma asali ake yin hallun na musamman ba daga nufin giya ba wasu dama sai za su yi giya to idan giyar ta lalace zai zama ba ta bugarwa kenan ta lalace kenan to sai su mai da wannan ruwan giyan sai su mai da shi hal shi ne irin hal nan da ake sayarwa a shaguna tsimi ba tsimi ba dai ba kunun zaki ba hallu yana nan tsami ne da shi kamar ruwa yake wani ma za ga wasu ana yi daga 'ya'yan itace ne daga inabi ko daga adabino ko daga wasu 'ya'yan itace da su ake yi hal ana amfani da shi wajen a sa abinci kuma ana hada shi ya zama sinadari na magunguna kuma akan sa abinci kuma musamman laraba ma an kaje cikin laraba da wuya ka gaba larabi a gidansa an kawo abinci ba kawo nan khaldin ba ma'ul khal shi din ai muke magana ko a ce ma'ul khal ko a ce khal kadai wasu suna kiran khallus ce kunu <laughs> a wadai sai mun zo dai kan babin kan bayanin sai mu abin nan an gane ko sai ku wanke shi wa kulufi ha kuma ku ci abinci a cikin a cikin wannan abin an gane ko muttafaqun alai wa an imran ibn husayn radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin mushrika ga hadisin naka malam a gane ko sai ce an karbo daga imran ibn husayn radiyallahu an wannan mai fama da basir din nan yana da yana yana cikin wayanda cikin maza wanda basir eh kanar bi ba wasir haka asalin basur larabci ne ba wuce sai yake yace basur amma da <laughs> eh basur haka yake basur shi na shi basur din ma yayi yawa ne har yace ba wasir ma jam'i <laughs> saboda in yana sallah ma jini na digowa saboda abun ya masa karfi kwarai ai sahabi mai daraja malam sun ka gane rayuwar duniyan nan take Allah zai jarabe ka dama jarraban gurgudan jarraban gurgudan imaninka lokacin da Allah jarabe ka da bala'i da talauci da bala'i da wane ne a duniyan nan to Allah na son ka kenan mm. musamman idan kana kan addini alama ta ana son ka kenan an jaye maka duniya gaba daya Allah duniyar ta maka rayuwar mashi <laughs> kyam kenan ba motsi kawai shikenan abubuwa ba sa motsawa <laughs> to alama Allah na son ka kenan eh ka gani to ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam basur din nan da sinun ne fa ba da sadun bane basur eh basur sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi tawadda'u sun yi alwala min mazadatin ra'atin mushrikatin daga salka ko kace buta ko salka salka da fata dama ake yin sa za ga makiyaya suna yawan abin nan sai a rataya shi haka buzaye suna yawan abin nan dinsa musamman wanda suke a sahara haka suna amfani da shi kuma salkan yana rike ruwa ya sanyi da sauransu ya dau lokaci a cikin abin nan da fata ake yi an gane ko to ya ce daga salka ta wata mata mushirika mutafakun alai bukhari da musulun suka fitar da hadisin daga imran bin hussein fi hadithin dawilin cikin wani hadisi mai tsawo hadisi ne wanda yake da tsawo a cikin abin nan din amma muslim ne shi ya fito da hadisin da tsawon shi an gane ko amma shi wannan lafazin da abu abin nan shi ibn hajar amfani da shi lafazin na muslim ne ba na bukhari ba bukhari ma ya fito da hadisin da tsawon shi amma babu wannan lafazin a ciki amma dai duka suna koma kan ma'ana ɗaya ne wata tafiya suka yi a cikin daji abin da yanke musu suka samu wata mata da salkokinta guda biyu ta rataya ta tsakan kan akan shi ne suka ce ki zo mu je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam don an rasa ruwa gaba daya annabi ya tura mutane su bincika ina za a samu ruwa suka haɗu da wannan matar ta ta ce wallahi ba za ta ji ruwan wannan ruwan nata kwanan ta biyu rabonta da gidansu da ƙauyensu su kwana biyu tana neman ruwa yanzu ta samu wannan ruwan ya za ku ce kaza suka ce to mun jiya da ki zo mu tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wani manzon Allah ce manzon Allah ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tace tace ita ce ah asabiu haza sabi haza sabiu ce wannan dan izalan <laughs> sabiu kenan dama suka ce sabiu shine wanda ya bar addinin iyaye da kakanni allazi mala an dinil aba'i wal ajdad shine shine sabiu wato wanda ya bar waya ya bar addinin iyaye da kakanni ya ka ya shigo sabon addini kamar yadda ake faɗa yanzu aka ce ma dan izala kamar suka ne suke maka haka su a can suka ce sabi'u eh da sadun sabi'u amma ba da ainun ba da hamza ne as sabu shine karkacewa karkacewa hanya to nan suka ce sabi'u ma'ana alazi mala an dini abaihi wa ajdadihi wa ja'a bi dinin jadid yanzu ne suke ce masa sabi'u shi annabi kenan eh suka taho da shi shine har abu ya nuna mu'jiza a wajen shi sallallahu alaihi wasallama a cikin ruwan gashi sarkanta guda biyu aka yi amfani da duk yawan jama'an nan na sahabbai da kuma dawakansu da raƙumansu duk suka sha ruwa suka koshi su ma suka sha har wasu ma suka yi wanka akwai wani ma da ya kukan janaba ta same sun yi bacci ba ruwan wanka sai annabi ya ce na wannan mai janaban nan ce gane zo ka ɗibi ruwa kai wanka <laughs> a cikin hadisin hadisi ne mai tsawo fi hadisin dawil kamar yadda ibn hajar din ya faɗa ya ɗiba ya wanka shi ma kuma ruwanta ya dawo daidai yadda yake kamar ba ɗiba ba kawai annabi ruwa hannunsa ya tsoma a ciki kawai ba shi kenan sai aka yi ta ɗiba baya raguwa mujiza mujiza ne ba karama <laughs> ai mujiza ce ba karama ba ga <laughs> gani wa yayi eh, na'am na'am wa an anas bin malikin radiyallahu anhu anna qadahan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama in kasara fattakhadha makana sha'bi silsilatan min fidda akhrajahu al-bukhari shi wannan hadisi kuma daga Anas dan Malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna qadahan annabi kofi na annabi wanda yake amfani da shi in kasara ya tsage anan in kasara ya karye kenan amma ma'ana tsagewa yayi ya shakka ne in shiqaq wujidal in shiqaq fi في في في بعض القدح يا tsage fattakaza makana sha'bi sai ya riki wurin da ya tsagen wato wurin da ya tsagen sai annabi ya riki silsilatan wato wata sarka kwaye wato hannun abin nan kwayan sarka guda na na na abin wuya inda aka ci na zinare na azurfa sai ya dauki silsila sarka guda min fiddatin na zinare sai lika aka lika a wajen kaga wannan an yi taksisin ne daga umumin hani da aka yi cewa kada amfani da ina ulfidda wa zahab ko ina zahabi wal kenan idan asalin kofin ba na zinari ba ne ko azurfa amma wani wuri ya tsage aka kawo zinari aka liƙe a wajen ko azurfa aka liƙe wajen aka yi masa faci to babu komai za ka yi amfani da shi tun da bai koma zinari ba sai da ce an yi masa faci da da zinari ko da azurfa amma asalin kofin aka ga kofin ba za a ce kofin zinari ba ba za a ce kofin azurfa ba ko da an sa mai azurfa ko zinari a wani wurin da ya fashe aka gyara ko ya bantare ne ma aka dan sa a wajen aka cike zinari ne ko abin nan ba komi eh shi ma babu komi kamar yadda wasu malamai suka faɗa shi ma zai shiga tsakanin wannan tunda asalin kofin ba asalin abin nan bane ba ba asalin zinarin bane ko abin nan wanda aka hana shi ne asalin zinarin ko azurfan an gane wallahu alam an gane ko to sai risala ko